Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci a Turkiyya. Ƙungiyar likitoci masu bada agaji kyauta ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno. a jiya laraba ne a kashe wani fitaccen ɗan jarida a ƙasar ukraine to kanin labaran kenan kwamitin binciken rikicin 'yan shi'a da sojoji a zaria ta najeriya ya samu babban kwamandan runduna ta ɗaya da laifi to amma wani lauya na cewa shi major general ɗin da ake magana cewa an kama shi da laifi ya ba da shaida an mai tambayoyi to ko me ake ciki a babban taron jam'iyyar republican a nan amurka I accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States of America. Za a ji cikakken bayani, gwamnatin Nijar ta ce za ta gina gidaje masu yawa ga jama'a, amma 'yan adawa na shakka. Wanda bai hidi akuya ba, ba iya hidi raƙumi. za kuma ku ji cewa 'yan majalisar dattawa a Najeriya sun ɗau matakin agaza ma 'yan gudun hijira, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyo bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. turkiya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya ayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba. bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron kasar da kuma ministocinsa erdogan ya ce dalilin kafa dokar ta bacin shine domin a ɗauki matakan da suka kamata wajen dawo da demokaradiyya da doka da oda shugabannin turkiyya dai sun ce sojoji ba za su karɓi ikon ƙasar ba a tsawon lokacin da za a ɗauka a daren jiya laraba ne ɗaruruwan masu goyon bayan erdogan suka cika dandalin taksim da ke Istanbul da sauran gurare a fadin Turkiyya domin nuna goyon bayan su ga shugaban su da kuma kare sake faru ƙoƙarin juyin mulkin da shugaban ya ce ka iya ƙara faruwa. An dai nuna jawabin shugaban ne ta ƙaton majigi da aka saka a dandalin Taksim. Jama'ar da ke kallo lokacin da aka bayyana dokar ta ɓacin sun barke da shewa. kungiyar likitoci masu ba da agajin gaggawa da ake kira da Turanci Doctors Without Borders ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai akalla mutane da yawa da suka kai dubu ɗari biyar da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da kiwon lafiya da ruwan sha da kuma wurin kwana ingantacce ƙungiyar ta ce wajibi ne ƙungiyoyi masu zaman kansu su tashi tsaye domin ba da agajin gaggawa a wannan yankin babban darakta mai kula da harkokin yau da kullun na kungiyar ce dr isabella defuri ta faɗi haka a jiya laraba kungiyar ta ce yayin da sojojin najeriya suka yi nasarar fatattakar 'yan kungiyar boko haram yanzu haka abin da ya fito fili shine tsananin rayuwar kunci da waɗannan bayan allah da suka samu kansu a wannan yankin suke fama da shi kungiyar ta ce da yawansu sun kasance a keɓe da sauran duniya na tsawon kusan shekaru biyu ba su san me ke faruwa a wasu sassan duniya ba su dai waɗannan bayan allah da yanzu haka suke ƙarƙashin kulawar sojoji a sansanoni daban-daban suna buƙatar wato suna matuƙar fama da rashin abinci sosai ƙungiyar ta ce ko a cikin watan nan wato watan jiya sai da ta samu yara sha shida da suke dab da mutuwa sakamakon rashin abinci a sansanin 'yan gudun hijirar da ke bama inda suka umarci a kai su wurin ciyar da mutane domin a ceto su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnan jihar indiana michael pence dan ra'ayin riƙau na jam'iyyar republican wanda shine donald trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zame masa mataimakin shugaban ƙasa a jiya talata laraba ya bayar da dalilan da ya sa yake ganin su ne suka dace su jagoranci amurka Pence wanda tsohon ɗan majalisa ne daga jihar Indiana da ke cikin kudu maso tsakiyar Amurka, kana daga bisani ya zama gwamnan jihar. Yanzu haka yana tare da Donald Trump a wajen gangamin jam'iyyar da jam'iyyar ta yi a Cleveland da ke cikin jihar Ohio, inda nan ne aka taɓa tsayar da sanannen jam'iyyar Republican ɗin na Ronald Reagan, wanda ya yi mulki Amurka cikin shekarun baya har na tsawon wa'adi biyu. Pence ɗan shekaru 57 da haihuwa ya yi jawabin da ya ɗauki hankulan jama'a a rana ta uku wajen wannan taron, wato kwana guda bayan da wakilai suka zaɓi wanda zai tsaya takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican. A cikin jawabinsa wajen taron, Pence ya ce ya shirya faɗawa dubin dubatan Amurkawa ta gidan talabijin cewa gwamnatin da Trump yake fatan ganin ya kafa ita ce gwamnatin da za ta jaddada ci gaban Amurka da Amurkawa bayan da ƙasar ta sha fama da manufofi marasa inganci. da mulki mara kyau wanda ya sa kasashen duniya suka yi rauni a harkokin amurka tun a cikin shekara ta 1950 wannan ne karan farko da wani hamshakin attajiri wanda bai taɓa riƙe kowane irin mukamin siyasa ba ya zamo ɗan takara ƙarƙashin dukkan fitattun jam'iyyun nan guda biyu wato ko dai republican ko democrat a jiya laraba ne aka kashe wani fitaccen ɗan jarida a wata fashewar da ta auku a wata mota a kyau babban birnin ƙasar ukraine kafar yada labaran gwamnati ta fitar da rahoton da ke cewa pavel sheremet wakilin babban gidan jaridar yukanska pavda wadda ke kan yanar gizo ya rasa ransa a lokacin da wani abu ya fashe a motar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen aiki hotuna sun nuna yadda motar ta kone kurmus kofofin motar hudu a buɗe shugaban 'yan sandan ukraine katia kadunezai ya ce ana binciken fashewar a matsayin kisan gilla kuma an saka bom ɗin ne a motar wanda ya kai nauyin gram 400 zuwa 600 sharamed dai ɗan jarida ne mai ra'ayin yamma wanda aka haifa a belarus amma ɗan asalin ƙasar rasha ne kashe shida aka yi ya girgiza ƙasar ukraine da 'yan jarida baki ɗaya a nan birnin washington mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce sharamet ya taka muhimmiyar rawa a demokaradiyyar ukraine ta hanyar yin rahotanni akan batutuwan da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma ayyukan gwamnati daga ƙarshe ministocin tsaro da ƙasashe sama da talatin sun amince da matakin gaba da za a ɗauka na kwato tungar mayakan ƙungiyar isil ta ƙarshe biyo bayan taron da aka yi a wani sansanin sojan amurka da ke wajen washington sakataren tsaron amurka ash carter ya ce matakin ƙungiyar haɗin gwiwa na gaba shine shiga da ikon birnin da karɓo ikon birnin mosul wanda yake tungar 'yan kungiyar isis a iraki da raqqa da ke siriya jami'ai dai sun ce kata ya yi amfani da taron na jiya laraba wajen samun dabarun yadda za a kawo ƙarshen mayakan a iraki da siriya To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai bayan rikicin 'yan shi'a da sojoji a zaria kwanan baya an kafa kwamitocin bincike a matakan jiha da tarayya. Kwamitin matakin jiha ya samu babban kwamandan runduna ta ɗaya manjo janar Adeniyi Oyibade da laifin ɗaukar mataki mai tsanani. To amma wasu na da ja. Ga dai wakilinmu a Abuja Hassan mai na kaina da cikakken rahoton. shi dai kwamitin binciken rikicin 'yan shi'a da sojoji da gwamnatin jihar kaduna ta kafa cikin wani bangare na rahotonsa an ce ya sami babban kwamandan runduna ta daya ta sojan najeriya da ke kaduna manjo general adeni oyibade da laifin bayan umarnin afkawa 'yan shi'ar inda aka rasa rayuka 347 kwamitin binciken don haka ya ce dole a hukunta wannan babban kwamanda da ma ƙarin wasu hafsoshi bisa laifin wuce gona da iri da suka yi wajen fuskantar wannan waƙi'a to ko me rundunar sojan najeriya za ta ci akan wannan rahoto kakakin hedkwatar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya gaya min cewar rundunar sojan najeriya a halin yanzu ba abin da za ta ce har sai gwamnatin jihar kaduna ta fi da farar takarda akan wannan rahoto kanar aminu isa kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja ne a jihohin kano da benue na sani cewa cgoc in ya kai sojoji shi wani gu ana masu barazanan halaka su ko yi masu rauni to ni na san dokan soja ta ba shi umarni ya kare sojojin shi domin ba zai iya ga ma soja cewa an wa sojojin shi rauni saboda a mu izini wai ya ɗauki wani mataki ba zai iya ga ma soja wannan amma na san ita hukumar soja in ta karanta report din su ba da nasu bayani to ko mai masana shari'a za su ce akan wannan rahoto barista yakubu s bawa malumfa numfashi kwararren lauya ne a Najeriya. Idan mutum kana tuhumar shi da cewa ya aikata laifi, abin da kace kana zargin shi ko kana tuhumar ya aikata sai ka kawo shaidu, ka kawo kuma abubuwan da za ka nuna a gaban kwamiti na bincike da cewa ya aikata laifi Shi ne general ɗin da ake magana cewa an kama shi da laifi ya gurfana gaban kwamiti ya ba da shaida an mai tambayoyi. Muhammad bin Ibrahim editan jaridar 'yan shi'a ne mai suna ahalul baiti. Zuwa yanzu abin da ya zo gare mu ba dukkan rahoton ba ne shi wannan kwamitin da malam nasiru irfa'i ya kafa ya lankaya alhakin kashe-kashe da aka yi a Zariya a wuyan sojoji wannan ko da wannan kwamitin bai faɗa ba mutane da yawa sun faɗa haka amma tara hanya da ake yi wannan kam kowa ya tabbatar da cewa almajiran irzizi waɗanda ake kira members na IMM sun yi laifi da suka tare ma sojoji hanya akwai karin magana na larabci da ke cewa man fa'ala ma sha'a duk wanda ya aikata abin da ya so da kiyama sa'a zai ga abin da baya so. Hassan mai na kai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Anu kuma a gaida Hassan bari mu koma nan Amurka inda jiya aka shiga rana ta uku ta babban taron jama'iyyar Republican inda aka yi ta jawabai kamar yadda za a ji a wannan rahoton da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya aiko mana. Mr. Chairman, delegates, friends, and my fellow Americans, thank you from the bottom of my heart. I am deeply humbled by your confidence, and on behalf of my family, here and gone, I accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States of America. Wow. indiana mike pence kenan dan takarar mataimakin shugaban amurka na jam'iyyar republican yake amsa tikitin yin takarar wannan mukami gwamna pence wadda har ya cika takardun neman wa'adi na biyu a zaman gwamna wadda tuni ya janye ya ce bai tsammanin zai tsaya a dandalin jawabi na wannan taro zato yake zai jagoranci tawagar wakilai daga jihar indiana saboda haka ya gode da wannan karamci da aka masa bayan da ya gabatar da tarihinsa da nasarori da ya samu bisa aƙidar 'yan riƙau a jihar indiana cikin shekaru hudu da suka wuce sai ya faɗa wa shugaba obama da hillary clinton babu kama hannun yaro daga nan ya yi wannan kira for the sake of the rule of law for the sake of the sanctity of life for the sake of our second amendment and for the sake of all our other God given liberties, we must ensure that the next president appointing justices to the Supreme Court is Donald Trump. Yana cewa idan har kuka zaɓi Donald Trump, to Amurka za ta sake farfadowa. watakil saboda bakin ginin da trump ya jawo wa kansa da ma jam'iyyar republican tsakanin musulmi a duk faɗin duniya da ma waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar republican a nan amurka masu jawabai ciki har da tsohon kakakin majalisar wakilan amurka newt gingrich a daren jiya suna ƙoƙarin bambanta 'yan bindiga da adda masu ikirarin musulunci kamar ƙungiyar isis let me be very clear because i know the news media will do their best to distort this we We have nothing to fear from the vast majority of Muslims in the United States or around the world. The vast majority are peaceful. They are often the victims themselves. They are people we'd be happy to have as our friends and neighbors. Tun da aka fara taron nan babu ranar da ba a fuskanci wani lamari na 'yan kallo ba ko da a daren jiya ma an yi haka lokacin da Sanata Ted Cruz ya yi jawabi. If you love our country, and love your children as much as I know that you do. Stand and speak and vote your conscience. Vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our Kwamitin neman Donald Trump da jam'iyyar Republican suna zaton Ted Cruz zai bayyana goyon bayansa ga Trump. maimakon haka ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su mutunta ra'ayinsu su zaɓi wadda suke so hakan ya janyo masa tsana musamman daga wakilai daga jihar new york dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da kansa ya halarci taron na jiya yau alhamis ake sa ran zai yi jawabi na amsa zama ɗan takara a hukumance sahabo imam aliyu sashin hausa na muryar amurka daga cleveland jihar ohio a da ɗan mutan Hong. Bari mu ko mu kaɗa da jamhuriyar Nijar inda gwamnati ta ƙaddamar da wani shiri na gina gidaje ga 'yan ƙasa amma kuma 'yan adawa ke ganin labari ne kawai. Suleiman muna Barma gare ka. Aikin gine-ginen wanda tuni gwamnatin ta kaddamar da shi a yayin wani taron da Prime Minister Birjira Fini ya jagoranta wanda kuma aka bayyana a matsayin cika alkawalin da shugaba Isu Muhammadu ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe zai bayar da damar gina gidaje dubu biyar a kowace shekara har tsawon shekaru biyar masu zuwa a faɗin ƙasar a matsayin wani matakin bayar da dama ga masu ƙaramin ƙarfi su mallaki gidajen kansu a wani lokacin da matsalar haya ke ƙara tsananta a sakamakon rashin aiki da wata tsayayyar dokar da ke kare 'yan haya in ji ministan raya birane kasim muktar mutum ya mallaki gidan shi ya zamanto wani babban matsala ce shi yasa a ƙarƙashin eh, jagorancin firayim minista maka ƙaddamar da wannan tsari wanda makamakiran tsarin shugaban ƙasa don sauƙaƙa ma mutane hanyar da za su mallaka hilayensu na kansu ko su mallaki gidajensu na kansu. Kungiyoyin kwadago sun yi na'am da wannan shiri da suka kira mai mahimmanci sai dai kuma akwai alamar shakku a tare da su dangane da yiwuwar cikar wannan guri kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta USTN Manu Bage ya bayyana. Abu ne wanda muna fatan mu ga ya tabbata amma shugaban ƙasa dai mandakin shi ta farko yace zai gida dubu wace shekara sai aka kwana aka tashi shekara biyar suka wuce aka ce muna gida 400 kadai aka shi ma na soja kadai yanzu an ce muna za a yin gidaje 25,000 kenan a za a yi har mutane su yarda da irin wannan zance gwamnatin ta tabbatar da cewa ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kauce wa matsalolin da suka dabaibaye shirin da ta kasa kammalawa a can baya ba a cewa tsawon shekara biyar da suka wuce ba a gina ba gwamnati ta sa kuɗi sun yi miliyar ashirin tsawon shekara biyar da suka wuce da kuma jajircewa shugaban ƙasa duk abin da ya shahi kanmu gwamnati za mu yi shi jam'iyyar MNSD nasara ta 'yan adawa a cewar wani jigon ta Rabilu Alhaji Kane na kallon wannan shiri a matsayin wani salon siyasa da gwamnatin ta Isu Muhammadu ke son amfani da shi wanda bai hidi da akuya ba ba iya hidi raƙumi wanda bai gida dubu biyar ba cikin shekara biyar za ka zo ce matalaka kuma za mishi gida dubu ishirin da biyar a shekara biyar siyasa ce ma game da yaudara 'yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu da bankuna na da rawar takawa domin cimma gurin na gina gidaje dubu biyar a kowace shekara daga bana har zuwa shekarar dubu biyu da 2021 in ji gwamnatin sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida suleimanu yanzu kuma bari mu koma najeriya inda 'yan majalisar dattawa suka ɗau matakin taimakon 'yan gudun hijira kamar yadda za a ji wannan rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana rahotanni da kungiyar asusun tallafa wa yara na duniya unicef da na likitoci na gari na kowa doctors without borders suka yi ne ya nuna cewa yara na fama da matsanancin yunwa a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar borno waɗannan bayanai ne suka sa waɗansu 'yan majalisar dattawa a ƙarƙashin jagorancin shugabansu sanata abubakar bukola saraki suka kai ziyarar gani da ido sanata baba kakan bashir garbai dan majalisar dattawa ne mai wakiltar jihar borno ta tsakiya kuma yana cikin waɗanda suka kai ziyarar ina kira ma gwamnatin tarayya su ba da isasshen kudi da kuma kayakin abinci don saboda kayakin abincin da ake bayarwa da kudin da aka bada yan zaki yaki tuna kwanan baya da mutane suke ta magana kan cewa duk abubuwan da kudin da ake kashewa duk ba wani abin da ake yi so saboda aka har gwamnatin borno ta riga ta fito ta fada cewa kudaden da aka bayar gwamnatin borno tun da aka fara in ban manta ba miliyan dari uku da arba'in da biyar ne aka bada yawancin mutane na manoma ne wanda yake yau shekara uku a kasa borno ba yi noma ba kuma wannan shekaran da muke ma in ka kasa borno za a ga cewa kamar 85 kashi 85 ba su yi noma ba to kuma bayan haka harkar kasuwancin mutane ya riga ya fadi saboda haka za ga cewa mutane ba su da kudin da za su yi macin abincin shi ma mai magana da yawon majalisar dattawa sanata aliyu sabi abdullahi ya yi karin haske a game da umarnin da majalisar dattawa ta baiwa bangaren gwamnati na su baiwa 'yan gudun hijiran karin kudade da zai tallafa musu majalisa ta amince cewa lallai gwamnati ta yi kokari a sake cikin wannan kudin biliyan goma wanda aka riga aka amince da amfani da shi don a tallafa ma wa'annan 'yan gudun hijira. A makon jiya ne aka tabbatar da rasuwar yara guda biyar a sakamakon matsanancin yunwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka ba ku ɗanɗanon wata hira da ta shafi wata mace da ta rasa mai gidanta da ya ɗauki hankalin ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama a jihar Kaduna. Inda wani attajiri ya harbe ta sabili da fusata kan barin 'yarsa tana kuka. Ga bayanin da ta yi wa wakilin Isa Lawal Ikara lokacin da take kwance a asibiti inda ake mata jinya. Farko ina aiki a gidan Jamilu, wanda ake kira bardi. sai muna wanki da ni da wata abokiyar aiki na muna wanke kayan yaran shi da muke wankin sai yarinyar shi take kuka yarinya ce karama tana kuka sai shi kuma muna ƙasa muna wanki shi kuma yana sama sai ya yi magana daga saman ya ce a ɗauki yarinyar nan shi ne sai akwai wani mai gadi sunan shi ya haya sai ya zo ya ɗauki yarinya sai ya mishi magana ya ce ajiye yarinya mu mu ɗauke ta bayan ya ajiye yarinya sai ɗayarwa da muke wanki tare da ita sunanta sa'adatu sai ta ɗauki yarinya ni kuma sai na ɗauki sauran kayan sai muka koma sama da ita sai matar shi ta kira ni a waya da ta kira ni a waya ta ce mu ɗauke yarinya ya kira ta ya ce mata yarinya na kuka sai na ce mun ɗauke ta mun mata shi daga wurin da muke wanki to bayan nan sai ita sa'adan sai ta goya yarinyar da take kuka sai ta yi bacci bayan ta yi bacci sai na ce mata to ni zan je in ƙarasa ragowar kayan da muke wankewa shine sai ta ce to sai ta tsaya a sama da yarinyar ni kuma sai na sauko ƙasa da na sauko ina cikin ɗauraye kayan sai na ji yana tambayan haya. ba ya ce mu tashi daga wurin wanki ba sai na ce eh, yarinya an je mun je da ita sama an goya ta ta yi bacci shine na zo in karasa ragowar kayan da na waiga dama na gan shi da bindiga a hannun shi na juya ina kokarin in tashi a wurin shi ne ya harbe ni dama kun taba ganin shi da bindiga a gidan eh dama yana harba yana harbi da bindiga amma dai bai taba harbin mutum da ita ba wani irin harbi yake da ita yana harba ta dai mu ji karar bindiga sai ya koma da ita ya ajiye waye wannan yahayan da kike maganar cewa yana ta tambaya haya me yasa ba ku tafi sam wajen yarinya ba shi mai gadi ne ila mai gadin yana gani kenan aka wannan harbin e yana nan dan harbin ma shi ma eh, ya taɓe shi a wuya so nawa ya harbe ki harbi ɗaya ya yi amma guraren da ya same ni ya kai biyar abin ya fashe ne sai ya shiga jikina gurin ya kai biyar yanzu kwanan ki nawa asibiti kwana hudu kenan da ranar asabar aka kawo wani asibiti shi yanzu wanda ya dauki wannan irin abu na harbi wanda kike gidan shi hukuma ta san abin da ya faru ko ta yi wani abu akan shi kin ji labari lokacin da ya harbe ni na fita gidan da gudu ina cewa mutane su taimake ni sai wani sai ya ɗauke ni ya kai ni asibiti kafin mu tafi asibiti wani mutum ya taho gurin da muke to daga nan sai yake ce ma mutumin ba ruwan shi da wannan abin da ya shafi ba abin da ya shafe shi ba ne to ni dai daga nan na ji an ce hukuma sun zo akwai wasu ma 'yan sanda da suka zo suka yi magana da ni don a lokacin muna hanyar zuwa asibiti yake cewa don allah kar in faɗa ma kowa in rufa mishi asiri shi zai ɗauki nauyin magani har in warke ya ce ko da sun zo in ce ya zo gwada bindiga ne bai san ina gurin ba ne ya harbin ya same ni lokacin daga ke sai shi a mota ya nemi wannan alfarmar akwai yahaya akwai wani direban shi a mota waɗannan gurare da kika ji ciwo da wannan harbi ɗaya da muke ina da ina ne akwai ɗaya ya shiga ta nono na ya taɓa ƙirji na akwai kuma guda biyu a wuya akwai ɗaya a hannu sai a goshi na wanda ya shiga kenan me alaƙa ki da hakimi ne don ana ta magana cewa kamar shi ya ce babu komai a masaki shi wanda aka kama alajamin da ke aiki gidan shi ban ma san hakimin ba sai a rana da suka zo tare da shi kuma ban san ma sanda suka yi magana cewa shi wani dan uwana ba ne ko wani na ban taɓa ganin shi ba to yanzu haka dai an sallami malama Ummu sai dai bayanai na nuni da cewa tana cikin matukar halin kunci da talauci da kuma bukatar tallafin gaggawa da fatar hukumomi da masu hali baiwa za su ɗauki matakan gaggawa na tallafa mata abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji bayanan hakimin da aka ambata a wannan bayani da kuma shi kansa wanda ake zargi da harbin ma'aikaciyarsa wanda da farko aka gayyata domin yi mashi tambayoyi a ofishin 'yan sanda amma aka sake shi yanzu a madadin wakilinmu isa lawal ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma su ci bahiro da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne Mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyu bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba. Bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. Ƙungiyar likitoci masu ba da agaji kyauta da ake kira a turanci Doctors Without Border ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai akalla mutane da yawansu ya kai dubu ɗari biyar da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da kiwon lafiya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani shirin kafin yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga ƙungiyar masihiyawa da 'yan uwan marigayi dr haruna ibrahim wanda aka yi jana'izarsa a malumfashi ranar asabar da ta gabata allah ya rahamshe shi yanzu a madadin sarfilu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr cd da injiniyan mr cook ni ibrahim kalmasi garba ke